daga cikin bala'in da isim na yake jawowa yana kashe ɗa namiji me kashe ɗa namiji ya kashe mai kuzari ta yadda bayan ya gama isim na in ya zo ya aure ba zai iya injabi ba ba zai iya gamsar da mace ba ba zai iya samun kwaikwaye na haihuwa har ya zo ya tara ‘ya'ya ya haifi ‘ya'ya ba sannan yana dawo ciwo a gaba akwai ciwon gaba da yake jawo mutum duk ciwo ya same ka iya da sauki amma yau ana kai ka asibiti ana cewa gabanka ne yake ciwo ana treating din ka shiga uku da ka istimna'i mugun abu ne tsakanin maza ko mata abu ne wanda bai da kyau kuma ɗalibai dole ne ku zama ku rinka hakuri fa wannan rayuwa ta ɗalibta da kuke gani kowa yayi kuma lokaci ne duk lokacin da aka zo za ka yi tafiya aka ce akwai wata gada ta ruwa sai ka yi minti biyar kana binta dole ka tsallaka ta duk tsoronka da ruwa to wannan rayuwa ta ɗalibta rayuwa ce wata gada ce kowa sai ya bi ta wanda duk bai yi haƙuri ba to zai rubta cikin wannan gada akwai sha'awa akwai talauci akwai matsin rayuwa akwai buƙatar kaza kaza kada mutum ya zo amfani da rayuwarsa ta ɗalibta ya lalata rayuwarsa ya zo kuma daga baya ya yi dana sani shekara biyar da ta wuce nan jami'a duk ba ko bane a nan shekara goma da ta wuce duk ba ku bane anan sun tafi haka Allah yake ta kawo ku ya ɗebe ku ku tafi ya ɗebe ku tafi ya ɗebe ku tafi ku tafi duk wanda suka zo suka zauna sun zauna a gidajen nan sun zauna a wuraren nan sun yi rayuwa a nan sun yi haƙuri kai me yasa ba za ka yi haƙuri ba wanda kuma ya ga me zai haƙuri ba yana da wadatattun kuɗi ya gaya babansa kar ka ɓoye ka ce baba ka yi min aure kur ya maka aure da ka je ka fada cikin halaka in ko ba za ka iya baka haƙurar karatun ka je gida ka yi aure da jaraba ce da kai ka je can ka jarata amma mutum yanzu cina irin waɗannan abubuwa bai da kyau ba daidai ba ne illa ne ba ƙaramar illa ba kuma haramun ne